Bismillahir Rahmanir Rahim mafarke mafarke da nau'ukan su Ar-ru'a wal manamat yana daga ayoyin Allah ta'ala barci da halittu suke yi da abin da ke cikin sa na mafarke mafarke Allah ta'ala yake cewa yana daga ayoyinsa yin barcin ku da daddare da kuma yini da yadda kuke nema daga falalarsa kuma farkon abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka fara masa da shi na wahayi shine mafarki na gaskiya shi yasa annabi alaihi salatu wassalam yake cewa mafarkin mumini bangare ne guda daga cikin bangarori shida na annabci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafarki mai kyau yana burge shi kuma yana muhimmanta sha'aninsa ya zo daga samura annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya yi sallah sai ya fuskanto sahabbai da fuskansa sai ya ce waye daga cikinku ya yi mafarki idan ɗayansu ya yi mafarki sai ya ba shi kissan abin da ya gani kuma lallai mafarke-mafarke nau'i uku ne na farko mafarki mai kyau wadda kuma bushara ce daga Allah akwai kuma mafarki da yake bakanta wa mutum rai wato mummunan mafarki wadda kuma wannan daga shiɗan ne sai kuma mafarkin abin da mutum yake zancen zuci da shi don haka mafarki managarci mai kyau albishir ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya fi ku gaskiyan mafarki shine wanda ya fi ku gaskiyan zance kuma sunna ta zo dangane da mutumin da ya yi mafarki a cikin barcinsa ya yi mafarkin abin da yake so to ya yi godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala akan haka sa'annan kar ya gaya wa kowa sai waɗanda yake so daga cikin mutane sa'annan kuma ya yi ƙoƙarin ah, gano fassarar mafarkinsa amma wanda ya yi mafarkin abin da yake ƙi to shi kam ana neman ya yi tofi a gefen hagu sau uku sa'an nan ya nemi tsarin Allah daga sharrin abin da ya gani a mafarkinsa da kuma sharrin shaidan wato tsinanne ya yi hakan har sau uku sa'an nan kuma ya juya ya bar wannan kwiɓin da yake kwance a kansa ko kuma ya tashi ma ya yi salloli sa'an nan kada ya ba da labari ga kowa sa'an nan kuma kar ya yi ƙoƙarin fassara abin da ya gani idan ya yi haka lallai mafarkin nan ba zai cutar da shi ba don haka sai ka yi ƙoƙarin kiyaye zikirorin barci da zikirorin da ake yi lokacin tashi daga barci sa'an nan ka yi bishara da abin da ka gani na mafarki mai kyau sa'an nan kuma ka kau da kanka ga barin mafarke-mafarken da suke ɓata maka rai ka dogara ga Allah domin Allah ta'ala ya isa ya zama abin dogaro akai wallahu ta'ala alam.